wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar litini yau muna 14 ne ko ko 13 ne 13 ga watan ramadan hijran manzon Allah sallallahu alaihi da sallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta da ashirin da shida. mun haɗa wannan masallaci kamar yadda muka saba masallacin mus'ab bin umair da ke nan layin alhaji umar giwa a cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda cikin kaddarawan allah da taimakonsa wannan shine darasinmu na goma sha biyu daga farkon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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين wannan aya ta 251 bata gushe ba face ciko ne ga ayoyin da muka fassara su a jiya lokaci halinsa mun ji lokacin da tun daga farko mutanen a wasu mutanen kirki suka yi shawara kan wasu da suka nema a naɗa musu shugaba da za su yaƙi ƙarƙashinsa aka zaɓa musu taluta matsayin shugaba tun daga nan wasu suka yi inkarin haka ba su bi ba aka zo wanda suka bi shi su ma aka jarabe su da tsananin ruwa ya ce duk wanda suka sha mai yawa daga wannan ruwa abin da ya wuce kafin hannu ɗaya su ma ba sa tare da shi daga nan da yawa suka sha ruwan adadinsa suka ƙara asalin wato raguwa wanda daga bisani Allah ke so ya nuna mana cewa nasara ba a yawa take ba nasara tana ga biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala shine ana Allah ta'ala ke cewa fa hazamuhum bi idnillahi wa qatala Dawud jalu sai suka murkushe su da izinin Allah kaga ashe ba yawa ke sa a ci nasara ba kuma Dawud ya kashe Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikma kuma asalin wato Allah ya bashi mulki da hikima wa allamahu mimma yasha'u kuma ya sanar da shi irin abin da ya ga dama ولولا دفع الله بعض بعض ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت Allah الله سبحانه وتعالى ce, ba dan yanda Allah ke kare wani sashin mutane da wani sashi ba to lallai asalin wato da ƙasa ta lalace kaga shi a cikin mutane akwai waɗanda suke alfani ne ga wasu mutane din bal ma ba haka ba annab sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce da ke nuna cewa mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi amfana da shi dan ya ce khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi asalin amfana da shi kuma amfana da mutane ba yana nufin dole sai wanda ya fi wani sannan ne na ƙasa ke amfana da shi ba duk matsayinka a rayuwa akwai lokacin da na ƙasa da kai kake bukata kafin rayuwa ce maka daɗi ka duba ka ga mutumin da zai tara dukiya ga mulki ga komai yau inda toilet ɗin gidan shi shaddan gidan shi zai cika tam in yi fuloshin ruwa ya dawo saman ya taɗoyi a wannan lokaci wa zai kira sarki irin shi ko gwamna irin shi ko mai kudi irinsa dole sai ya je ya rusu nama wanda yake ganin kamar shi ba kowa bane a rayuwa a wannan lokacin shine zaka amfana da shi kuma shine zai sa ka farin ciki kuma a lokacin in sarki ne kai yanzu shine sarki a wannan bajin dole kai mabiyi ne kuma da zai ce alhaji wannan tile din duk sai an fashe zai ce ka fashe asiyo wani daga Abuja dole ka ɗauki fatawan shi dau an aukar ka ko ranka ya ƙi ko ranka ya so to ka Allah subhanahu wata'ala yake sa mutane su zan so masu amfani ga wasu wannan na daga cikin hikimar da yasa Allah ta'ala baya son saɓani a cikin al'ummar musulmi baya son jayayya wanda zai raba kai irin jayayyan da ba na addini ba irin jayayyan da ba na neman ilimi don wani amfana da wani ba wannan kan ba laifi wajajilhum billati hiya ahsan amma jayayya wanda zai jawo rarrabuwan kai da fitina da rikici da kabilanci Allah ta'ala baya son wannan dan ya ce fala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba hukum. kada ku jayayya da juna ku rikici irin rikicin da ba wani mai amfani ba a rayuwarku ko a addininku in ana jayayya karshe dole wani zai rinka jin haushin wani kuma duk mai jayayya da wani so yake sai ya kai wancan ƙasa har ya ga wancan din bai da ta cewa to daga nan kuma sai kullata ta shiga ciki sai gaba ya shiga ciki sai hasada ya shiga tsakanin mutane sai Allah ta Allah ya ce fatas habari hukum sai karfin ku ya tafi saboda sanda ake so ku haɗu wane ya kawo wane ya zo to a lokacin kuma wane na jin haushin wane ya za a ci nasara ba za a taɓa cin nasara ba sai Allah ta'ala ya san cewa wannan aiki ne mai wahala sai ce wasbiru sai fa kun yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri saboda ne saboda idan har zaka ce duk abin da za a yi maka a rayuwa sai ka rama to rayuwa ba za ta taɓa zama lafiya ba ba zai yiwu ba idan ni ɗin nan zan ce duk abin da wani ya min sai na rama shi ma ce duk abin da nemi mishi sai ya rama to ba za a gushe ba kawai cikin rikici za a yi ta zama saboda Allah ta'ala ce wala ya yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk mutane kullun cikin sabani suke wani zai saba ma wani wani da gangan wani bisa kuskure to amma dai abin da ake so shine Allah ya ce ayi hakuri wannan haduwa din na amfanan juna ga juna shine abinda da Annabi sallallahu alaihi wasallam muka gani a cikin rayuwarsa aikace yanda manzo sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ba ƙuraishe ne amma ka nemo Bilal bin Raba, bakin fata ɗan Afirka aka ce zo kusa da shi shi aikinsa sa shine kiran sallah don haka da an ji kiran Bilal duk duniya sai ta amfana duk duniya sai ta tuna cewa akwai wani aiki muhimma a gabansu da Allah ke so su yi shine ita ce sallah da lokacin da an ga Khalid bin Walid yana ɗaura dokinsa da damara to kai ka san wannan hari za a kai ba maganar kiran sallah bane sai dai bilal ya matsa kuma a wannan lokaci wanda ake nema shine Khalid ibn Walid idan ana neman rabon gado ne ya za a yi ya za a yi sai a ce afradukum zaid a nemo zaid bin sabit yazo shi kuma wannan lokaci shine yake da fagen ta cewa duk in ka tara su sai kaga hakanan suka rinka amfanar da junansu sahabbai talakawa sun amfana da asalin zakka da sadakan sahabbai wanda suke mawadata irin su Talha bin Ubaidillah irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf duk waɗannan jigajigan hamshakan masu dukiya ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun rinka fitar da dukiyarsu suna ciyar da ita domin Allah sauran ƴan uwansu musulmai suna amfana wannan Allah yana yi ne don ya ɗaga darajar na ƙasa kai kuma da ya baka ni'ima ya ƙara maka matsayi da albarka a cikin ni'imar da ya maka kai wasu da harshen su ma 'yan uwansu ke amfana irin su Hassan bin Sabit shi baya iya yaƙi da makami Yaƙi ma aka je mata suka asalin wato ga makiya sun tinkaro su su kuma mata ne kamar nosis da suke bin sahabbai an ma wani rauni su masa asalin wato treatment shine suka ce da shi ya Hassan ga wani kafiri nan fa namiji tafe amshi takobi kare mu daga gare shi a ya buga tsalle koma bayan sai ce ba a halice ni don wannan ba <laughs> sai koma bayan ya ce ina ku ne su khalidu waɗannan su ne mazajen nan ya ce ni kam harshe Allah ya bani saboda shi yana da wata baiwa idan aka umar annan sulasulama ɓatanci ko aka yi ma musulunci ɓatanci ko aka ɓaci wani sahabi abin ya bakanta mu muminai rai sai a ce hassan na nan bayan na ce karkura ma ku bari ya dawo in ya dawo a ba shi labari wa billahi laji goban ya maka zambo to ba ka iya fitowa far gidanku aka ce in yi ma mutum zambo ya wake shi to mahaifiyarsa ma sai ta ji dama ba ta haifi wannan dan ba ya ce to in harshe ne ku kira ne amma ta kobi ku ba salidu ya ce ba dadi ba <laughs> suka ko busata aka kai karan shura annan sallallahu ana kiran shi yace gaskiya suka faɗa na faɗa haka wallahi ba zan iya bane azima <laughs> ana ma'ana wa ma kana almu'minuna firu kafa ma'ana shi ba anan Allah ya sa na shi na shi iyawan ba akwai ne dan da muka yi makaranta da shi muna fita exercise duk ranar ida ga lahadi ne da ko laraba kawai wata rana dinga cika baki akwai wani ahmad abokinmu yana da karfi ya saba irin abin karatun ai da muka fita koyi ta shi a gaba can dai da ya ji wahala ya ce mala amal ya ce da Allah taba fata na ka je launin mata gare ni Allah kawai ya yi ni cikin maza ne wai a yafe mai ya koma amma ce wallahi ba za ka koma ba to la sai ka taka ba ka gama cika baki ba yace ce wallahi ba zan kara zo ce to hau mota ka koma ki yake kenan ya gangaro to wannan kaga ma'ana dai Allah ta'ala ya sa sashin mutane suna amfanin wasu da wani sashi din don haka mafi alkhairin abu shine sai kai kokari ka zanto kai ne wanda asalin kake amfanar da mutane din aksa wallahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abi Gifari. yana cewa da shi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa walau an tarfa haka bi wajhin talq ko da ko zaka ga dan uwanka musulmi ne ka sakin mai fuska kai mai murmushi ya ji dadi yace wallahi ka raina wannan dan sai ka je aljanna sanadiyar shi saboda zai amfana da wannan murmushin naka ka sa farin ciki a ran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin sadakoki da Allah ke ba mutum lada a cikin al'ummarsa Shi ne ka sa wani musulmi dan wanka farin ciki yana yin farin ciki kai kuma Allah zai baka ladan sadaka to wannan yana da daɗi kwarai da gaske yana daga cikin abin da bazan taɓa mantawa ba 1992 wuraren 1992 Malam Abubakar Mahmud Gumi muna mun zauna a unguwar sarki gidanmu akwai gidan liman Baure Road mu yana gidanmu na kusa da gidan liman marigayi na Sultan Bello Allah ya kanshi da rahama Malam Abubakar Mahmud Gumi yakan zo a 504 ɗinsa da mutane to mukan yi murna mu ga ya zo mu tsaya mu kalle shi mallam abakar mahmud gumi yana da daɗin kallo bawan allah ranan da suka sako daga mota yana da kwarjini mu ko muna yara kawai na rufe ido na je na bashi hannu ne mai sallama muna sallam gaisawa da shi sai na ji hannunsa da taushi sosai to sauran da muke tare yi na ne mata ni kaɗai ne namiji sai da koma cikinsu da gudu na ce wallahi hannun shi da taushi sai ma labakar mahmud Bin ya dariya ya ce in dawo ya dafa kai na yi mun addu'a ba mamaki shi ya kawo ni musu abana la'allar addu'an bayan allah ne ya dafa ne yi mun addu'a har gobe ban manta wannan ba zan iya tuna addu'a mai yi mun ba amma na san yi mun addu'a shi ma yau ina roƙon allah ya ji kanshi da rahama allah ya sa aljanna ne makoman shi allah ya mazuriyarsa albarka to shine allah ta'ala ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil af wato asalin a to ba dan asalin wato mutane sashen su yana taimaka ma wani sashe ba da kariya a gare shi to lallai da kasa ta ta ɓaci gaba ɗaya walakin Allah zo fadlin alal alamin Allah ta'ala ce sai dai kuma Allah ma'abocin falala ne ga talikai asalin wato baki ɗaya wannan duk ciko ne na abin da muka fassara a jiya shine da Allah ta'ala ya kawo wannan bayani daga farko kusan shekaran jiya mamace ko kwana uku har zuwa yau sai ya ta bayani da cewa tilka ayatullahi nasluha alayka bil haqq Allahu akbar wannan ayoyin Allah ne muke karanta maka su da gaskiya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka kaddara ba mai daga shi masha Allah masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk kaga ya faru Allah ne so ya faru da duk abin da zai faru nan gaba ma kafin ya faru Allah ya san yanda zai faru kuma da ikon shi da kaddarawan shi kai har wanda ba zai faru ba inda a ce zai faru to Allah ya san yadda zai faru to shine Allah ta'ala ce waɗannan ayoyin Allah ne muna karanta maka su da gaskiya wa innaka laminal mursalin kuma lallai kai tabbas kana cikin manzanni kaga duk wanda zai dauki gabarin yau ya karyata maganganunka da hadisanka da aikin banza yake da cewa bai yadda da maganarka ba shi ƙur'ani kaɗai zai to ai duk wanda ba zai yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba asali ma shine kar a same yadda da alqur'ani asali shi ne. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya san cewa zai aiko shi ga wannan al'umma tun yana yaro aka yi tattalin shi domin tarbiyyar ya zo ya koyar da wannan al'umma mala'ika jibril ya zo ya tsaga kirjin shi ya ciro zuciyarsa ya cire rabon shaidan a cikinta a lokacin da kan aiko shi da manzanci aka sa mishi son keɓanta ga cikin mutane saboda ruhinsa ya ƙarfi irin karfin da zai daukan duk kalubale da kuma irin shiryar da za a tsora masa na nauyi ya fuskanci al'umma da ita kamar haka nan Allah ta'ala zo gina shi da sallan dare saboda in ka ce za ka riƙe gaskiya to za ka ci wahala ko a tsakar gidanku sai ka ci wahala wani abun ma fa an san kai ne ka san addini za a yi ma tambaya kan ka ba da amsa ta ce to kun sa su malamai yanzu za su ce maka haramun da Allah ka ji ba a bari ka mutu mana sannan a ne ka a jira ka ce haramun din ne maman amma tun kanka faɗa an fassara ka ka san rayuwa da mutane akwai wahala musamman idan mutum mahassaji yanzu nan zaka faɗa ruwa sai ce wani ya tada kura ruwa fa ka faɗa amma sai ce ka bada mutane da kura to amma haka nan zaka yi ta hakuri duk da Allah ya baka wata ni'ima to ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka sani ko baka sani ba akwai masu yi maka hasada a cikin mutane kuma ko ka gane su ko baka gane su ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli bi ni'matin mahsud duk wani mutum da Allah ya bashi ni'ima to akwai masu yi masa hasada asalin wato daga cikin mutane daga cikin abin da kai ka rika kashi ne na farko kai kar ka yi ma wani hasada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahasadu kar ku yi ma junan ku hasada hasada ita ce mutum ya ga wani da wata ni'ima ya burin ina ma wannan ni'imar ta gushe ko da shi ba zai samu ba ko da shi ba za ta zo wurin shi ba to wannan cuta, cutar wannan matsala wannan matsala ba karamin fitina ce. saboda ita ce hasada ita ce dalili na farko da ta janyo aka saba ma Allah a sararin samaniya lokacin da Allah ta'ala ya ce mala'iku su ma annabi Adam sujada dukkan su suka yi illa iblisa aba sai iblis ne yake me ya hana shi ya faɗa yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ta ya za a halice shi daga wuta a halicci annabi adam daga laka kaga hasadan kenan ya za a ce masa sujada to da wannan aka fara saba ma Allah a doran duniya a saman duniya haka nan a doran ƙasa hasada ce dalili na farko da aka saba ma Allah subhanahu wataala ƴaƴan annabi adam guda biyu wanda aka umurce su da su bada sadaka wani daga cikin su ya bada sadaka da abu mai tsada wani kuma ya bada sadaka da abu wanda yake mai arha wanda yake fake-fake kuma alaman cewa sadakan ta amsu Allah ta'ala ce zai turo wuta ne ta kone asalin wato wanda aka karfi nashi sai Allah ya turo aka kone na wanda shine wanda ya bada abu mai tsada din ai dama Allah mai tsada yake karba sai dai mai tsada a wurina na iya bambanta da mai tsada a wurinka idan ni ba mai wadata bane mai tsada na yana iya zama kaɗan idan kai mawadaci ne mai ka na iya zama mai yawa ninkin ba ninkin nawa ina fata mun fahimci wannan to amma liyunfi za a liyunfi zu sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar gurgurdan daman da Allah ya bashi waɗannan ayi guda biyu da kuka je kuwa bayan rundunar sarki Taluta da rundunar Jaluta sun yi gaba da gaba da juna shine sai mu'mini suka roki ubangiji da ya kimtsa musu hakuri saboda yaki sai da hakuri ibada gaba ɗayan ta ma sai da hakuri ya kuma ba su jajircewa kada yawan abokan gaban su ya sa su ji tsoro su gudu su bar fagen daga kuma ya ba su nasara akan kafirai sai ko Allah ta'ala ya karbi addu'ansu ya ba su galaba suka murkushe makiyan jaluta kuma Allah ya tsora Dawuda akan jalut ya kashe shi a filin daga a dalilin haka Allah yi wa Dawuda kyautar mulki da ta Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi ilimin da ya ga ya ga daman ya sanar da shi kamar sanin wato abin da ya shafi fannin kira da sarrafa karfe da yadda ya so kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul anbiya'i aya ta 80 dai a ta 80 daidai sannan ba dan Allah ta'ala yana kare mu'minai daga makircin kafirai ba ta hanyar mu'minai masu jihadi ba bi ma'ana baicin wasu daga cikin mu'minai suna yin jihadi suna tsara sauran mu'minai daga sharrin kafirai to da barna ya yadu a bankata sai dai Allah madaukin sarki mai yawan falala ne akan dukkan halittunsa don haka ne shar'anta musu yin jihadi domin su tashi su kare kansu kuma ya hana barna da yatsuwa asalin wato a doron kasa sannan aya ta gaba ta 52 252 Allah ta'ala a wannan lokaci ya faɗa wa annabinsa cewa duk wannan labari da yake bashi na al'ummomin da suka gabata na gaskiya ne ba ƙarya bane a ciki Allah ta'ala baya yin ƙarya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma sun yi daidai da abin da asalin cikin littafan manzanni da suka gabace shi waɗannan kuma alamomi ne da hujjoji masu tabbatar da cewa shi annabi ne daga Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi idan muka haɗa waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga baya har zuwa yanzu akwai fa'idoji da malamai suka yi bayanin cewa kamata a fahimce su ƙarƙashin waɗannan ayoyi daga ciki akwai bayan Allah ta'ala yi muminai umarnin fita yaƙi domin Allah sai ya kawo wasu abin da zai tabbatar musu da cewa ba su ne al'umma ta farko ba da Allah ya umurta da fita yaƙi Allah ta'ala ya nuna mu mu'minai wannan su gane cewa ba a kansu ne farau yakin ba wasu ma sun yi kafin su kuma da suka yi abinda Allah ke so sun ci nasara idan kuma suka saba mu abinda Allah ya umarce su to su sani wasu ma sun saba kuma sun fadi ba su ci nasara ba sannan abu na biyu shine tsoro baya canza kaddara waɗancan da suka gudu daga gidansu kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut suka fita yawan su dubunnai saboda tsoron mutuwa wannan bai hana da sun mutu ɗin ba dama Allah ta'ala ya ce aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada to saboda haka nan wannan yake nuna cewa tsoro ba hana abin da Allah ta'ala ya kaddara ma mutum dogaro ga Allah shine asali sai abu nan ku shine ayoyin sun kwadaitar da mu akan ciyarwa domin Allah kuma sun nuna she mu cewa Allah subhanahu Ta'ala yana ninka wa bawa idan ya ciyar da dukiyarsa domin Allah sannan daga ciki malamai suka ce muddin muddin ya rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke yaƙi ba shi ne ke sa mutum ya rasa ransa ba Khalid bin Walid kusan shi ake ce masaifin Lahil maslul zararren takobin Allah hama jini na wuce wanda ya san yaƙi asalin sani Khalid in ya fita yaƙi to ɗayan biyu ko ya murƙushe abokan gaba ko ya san yadda zai sabin ɗin mayaƙan shaidawa da su gida a ƙara shiri kaga wannan duka ilimi ne ilimi ne na yaƙi mai can gaske to tare da haka sai gashi mutuwa ta zo mishi jikin shi duk tabbai na sara da na suka amma gashi akan shimfiɗa kuma ajali na shirin saukan mishi yana jinya shi ne fashe da kuka yace wai yau khalid ne zai mutu yadda mata ke mutuwa jama'a namijin duniyan guda wanda ya wuta fil marshal ina ga a sojoji fil marshal shine karshe ko yana gaba da general da kaje fil marshal shikenan professor kenan ga prof ya fita <laughs> eh to Khalid bin Walid ya wuce da amma yake cewa yanzu zai mutu akan shimfiɗa yanda mata suke mutuwa bai ma'ana ya so ya mutu a kasar sinuwa inuwar takobi dan ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal jannata tahta zilalis suyuf aljanna tana karkashin inuwar takobi duk wanda takobi ya masa inuwa to ya samu inuwa al'arshi daga nan kawai aljanna shi zai wuce shi yasa wanda ya mutuwa shahada ko wanka ba a mishi a yanda ya mutu aka za a rufe shi kayan shi ma ba za a canza su ba manzo sallallahu alaihi wa yake ran alkiyama zai tashi jinin da aka soke shi ko aka harbe shi yana zuba allauni launin jam. jinin dai gashi kalan jini ne sosai jininsa ke zuba warre su amma maimakon karni ko wari na jini da aka sani shi zai rinka kanshi rehu miskin irin kanshin turaren almiski wannan ba mai samun wannan wanda sai wanda ya mutuwa shahada to Allah ta'ala ya nuna shi mutu a matukar rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke to yaki ba shi ke sa mutum ya rasa ransa ba wato sai sai dai idan ajalin mutum ya riga ya zo idan ko ajali ya zo ba jinkiri walan ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha dirran da ajalin ta ya riga ya sauka to babu jinkiri akan ta daga cikin fa'idojin da malamai suka ce za mu samu a ƙarƙashin waɗannan ayi shine wani lokaci mutum zai ji cewa zai iya haƙuri ya bar abin da aka haramta masa ko zai iya jurewa ya aikata abin da aka umarce shi da aikatawa to sai a jarabe shi da haka ɗin a gani zai yi koko zai noke koko zai iya juriyan da yake faɗa mun fahimci wannan a sanda yake mubtalikum bi nahari Allah zai jarabe ku da kogi korama a gaba faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya saki jiki ya sha ya koshi to bai tare da ni annabi mun raba gari da shi wanda ya raba gari da annabi kam kasan ba zai ci nasara ba ko shakka ba illa man iktarafa ghurfatan yadi ke wanda zai sha kawai tafin hannu daya wanda zai tafo hannu dayan nan kam kaga ga mai jin kishi aiko ba zai amfana masa komai ba sai dai tawakkalinsa da Allah da dan jika makogaro da zai yi wanda ba zai kosar da shi ba to jarabawa ce da Allah ta'ala yake dama Allah subhanahu wataala ce wala nabdu wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum zani tajaraba ku Allah ta'ala ce hatta shine harkul lil gaya har sai mun gane masu kokarin cikin ku da masu hakuri da masu raki da marasa hakuri wannan jarabawan kuma nau'i biyu ne kar kai tsammani wanda aka bashi ni'ima ba jaraba shi aka yi ba a'a jarabawa ce wanda ka gaishe a cikin wahala shi ma jarabawa ne saboda Allah ta'ala qarara yace wa nablukum bil khairi wash sharri fitna za mu jarabe ku da alkhairi da sharri a matsayin jarabawa fitina menene alkhairi suka ce almal dukiya wa siha da lafiya wani inda yana da lafiya to yau ko dakin karuwa zai kwana sai da in bai da kuɗi da lafiya a jikin shi in kaga ya bari to asibiti yake kwanci ko bai samu dama ba haka wani inda yau zai shiga ofis yau litini to sai ya sa tsinin biro ya yi fashi na dukiyar al'umma sai ya kira wani an cire kaza an yi kaza an karkatar da kaza an lalata kaza malam asibiti za a kawo kaya wani ya sa a lalata kayan saboda a yi odan wasu wani kuma likita ne zai lalata na asibitin saboda ya buɗe nashi asibitin ka zo ya ce baya aiki muna da wani special treatment da ake yi a waje ka je asibitin mu za a yi maka scanning wannan scanning mashin a asibiti sai haɗa baki sai dai tura wurin shi a je a yi scanning ka kuma dawo da shi asibiti nan wurin shi za ka dawo tunda wata irin al'umma muke fama da ita ba ka tunanin kai 'ya'yanka gobe za su rayu karkashin wasu in kai yau ka fi kowa to kai 'ya'yanka sun fi kowa ba su fi ba sun za su rayu karkashin wasu iyalanka za su rayu karkashin wasu ƴan uwanka za su rayu karkashin wasu to ba haka ake yi ba duk rayuwar da za ka yi a rayuwa ka yi ta don addininka da al'ummarka ka yi ta don addininka da al'ummarka idan kai wannan to kai sai Allah ta'ala ya tsaya maka ku kalli darasin da ya yasa nake faɗin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa lokacin da aka aiko mala'ika jibril ya zo wurin shi ya tsorata bai taba ganin shi ba da ya koma wurin na na khadija radiyallahu anha mai rinka cewa da ta zanniluni zanniluni lullube ni lullube ni ina ganin zan halaka alaman mutuwa ta zo mu wannan abin da na gani halaka ni zai yi ƙarshen rayuwa ta ta zo me ta ce da shi la kuzi kallahu abada ku ji magana la yukhzika Allahu abadan har Allah ya tashi kiyama kai din nan ba wanda zai kunyata bane ba wanda zai tozarta bane baka cikin wanda za su tabe a rayuwa ta faɗa ta ce innaka tahmilul kal kana daukan nauyin jama'a fa dalilin ta na farko ke kana daukan nauyin mutane kana hakuri da juriya da tsawainiya da su sannan kuma ta ce mata ma marasa aure da tsofaffi duk kana tsaya ka taimake su wanda yake bai iyawa kana tsaya mishi ka taimaka mishi har ya cimma nasara sannan kuma wa tasilin rahim kana sadar da zumunci ta maimaita ta ce Allah ba zai kunyata ka ba saboda wannan ɗabi'un ba na waɗanda Allah ke tozarta ba ne kuma kana da to mu sai ka ɗauka ka ga guda nawa kake da shi a ciki ɗan uwanka ba sa iya ko buga maka waya saboda tsoronka suke ji kana kaduna ka zama ɗan bariki waya wannan su gaya maka an yi rasuwa sai dai su maka cek saboda tsoron za ka rufe su da fada tunaninsa za su roƙi wani abu a wurinka su kira ka so shida so bakwai har so takwas mutum ba zai ɗauki waya wani in ka ga ya saki fuska bai da kuɗi ne amma yana da kuɗi sai ta bala'i saboda ma kar a ce mishi ga wani abu ya ta haka wani ta faɗa mun wai kada ɗan eh, eh, eh, uwana a zariya wai ka farage yadda kake ce kake musu kaza in ba ka ba za ka daura maka nauyi nace a to ni ina da kafadan dauka in kai in kai baka gode ma Allah ba menene kafadan nace in ina da shi zan yi ban da shi zan ba ka hakuri me yake wannan rayuwa na da wahala ne ba ta da wahala in kana da shi kai tun kan su tambaye ka kai musu in sun tambaye kan kana da shi kai in baka da shi ka ce ayi hakuri wanda zai zage ka zage ka an dade ba a zage ka wani ya zo wurin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ƴan uwana ina kyautata musu suna muna namu ina kokarin in sajar da su su kuma suna yanke mun wanda Allah zan iya ƙyale su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri idan har yanda ka faɗa haka yake za ka zama kaman hayaki a cikin su ce menene kaman hayaki malamai suka ce kun taba ganin hayaki a ƙasa <laughs> ai na kuke ganin shi kullun daukaka za ka rinka samu kullun daukaka ka Allah zai rinka in dai za ka yi ɗawainiya musamman da danginka ‘yan uwanka ko mun kankanta abin da za ka yi wallahi za ka yi mamakin yanda kai wani abun Allah ya baka kai ka san bayin kanka bane wallahi kai ka san bayin kanka in dan ta kai ne ba kai za a ba wannan abun ba kila addu'a wata ka ne wata innanka wani kawunka wani dan uwanka to irin waɗannan wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi ina da dan uwa amma kamar irin mutanen da mu a hausance muke ce musu ci ma zaune yace kullu yana masallaci yana ibada bi da karsashin ya fita ne mu na kanshi sai ni ne zan samu in na zo sai in san mishi ni ke ɗaukar nauyin shi ni ke mishi ka sai wani abu yana da zafi kwarai da gaske yana da zafi sai kana da juriya za ka jure masa saboda ba wanda zai so gashi yana fita ya wahala ya nemo wani kuma ya kamata shi ya fitan amma ya miƙe kafa har ma an ka bashi ya ce ka ƙara mai Sai yasa za ka ga wani wanda bai san waɗannan hadisan ba zai fushi zai faɗa zai daina ya zo ya ce ma nan na iya ƙyale shi sai annabi sallallahu alaihi ya ce da shi la'allaka ku bihi kaga wannan budin da ka ga Allah da maka kullum ina kyautata ma Allah zato saboda kana bashi Allah yake baka kana dainawa za ta yanki kana dainawa za ta yanki to wannan yana daga cikin abubuwan da yake da kyau mu fahimta karkashin waɗannan ayi da muka karanta sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa wani lokaci mutum zai zasu cewa zai iya haƙuri ya bar abin da aka haramta masa ko zai iya jurewa ya aikata abin da aka umarce shi da aikatawa sai an jarabe shi da haka sai ka ya noke ya ja da baya ba zai iya ba shi ya sa a wannan bajin malamai suke ganin cewa wasu daga cikin malamai suke ganin alwashi mun san alwashi ko annuzo kance ina ga duk sunayensa ne suke ganin barinsa kusan shi ya fi ni ma kuma Allah ya sani wannan ita fahimta ta duk da duk wanda ya kuma ya yi ibada Allah ta'ala ya halasta yin bakance dan ya faɗa ce yufuna bin Naziri wa ya yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira an ce ayan ta sauka saboda da Ali bin bi Talib da nana Fatima radiyallahu anhum bakance shine kace in Allah ya mun abu kaza zan yi kaza idan bayan sallar na aka ce in turo kuma sadaki na an yi ragi to zan yi ma Allah azumi na kwana biyar a jere bayan na gama sitta shawwal kun fahimci magana wani kuma ya ce idan appointment in nan ya bulla to lallai salari na na farko sadaka zan yi da shi gaba daya za ka gane kuranka Allah ba mu rai da lafiya sai <laughs> lokacin yayi za ka ga su da almashin haka ne ko ko mutum ya ce in an mun kaza zan yi kaza to malamai suka ce tunda Allah ya faɗa kuma wani sahabi ya zo ya ce ma'anar su sallallahu sallama na yi alwashi zan yi abu a wuri kaza yana na cikin kitabun tauhid wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yace zan iya zuwa in je wurin in cika alwashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin hal fihi wasalun yu'bad akwai wani gunki a wurin da ake bauta ma yace a yace hal fihi makanun yuzbah li ghairi Allah shin a wurin akwai inda aka ware ana yanka ma gunki ko wani Allah jini ana yanka dabba ko na tsafi ko na sihiri ko na bokanci a wurin yace a a sai manzo Allah su alaihi ke je ka cika bakancanka kaga wannan ya nuna bakance ya halatta to malamai suka ce da gaske abin da suke ganin eh, karhancin sa ma'ana kin sa ko barin yinsa barin yin sa shine na farko dai kamar akwai sanya mu Allah sharadi a cikin yin sa in Allah yi mun zan yi kenan bai maka ba ba shikenan ko eh kaji wannan hausan ta yi daidai ba ba zan yi ba shikenan to shikenan to yanzu a ce ma'allah shi ke dan jilin lai kaga ta zama na bahaushe walbani walbaka walhanani walqimimi <laughs> to kaga a na farko suka ce kama akwai sharadi yanzu sai Allah ya maka ka yi ka roke shi mana kawai roƙonsa za ka yi ka huta dai kenan ko na biyu suka ce galibi duk wanda ya bakance ina tabbatar muku in yazo cikawa sai ya sha wahala duk gauzufan goshi zai cika ko mun kankantar bakancan ko da ko sadaka da laidar fiye wata ne na'am akwai wuya aika tambayi duk wanda ya taba yi ka tambayi duk wanda ya taba yi wani ya ce ina warkewa ciwo yi mala in ka jikin shi duk yara ne duk kasusuwa ce shi yana warkewa wallahi laga ko dai zai zama ladan ko mai sha sallaki, ko kuma sallah ba za ta taɓa wuce shi ba in dai Allah ya ba shi lafiya kuma wallahi Allah ya ba shi lafiya kuma da ya lafiya sai ya kuɗi to kaga fitina ta biyu shi shigo sai kuɗi yace <laughs> ya batun ladanci yace insha Allah <laughs> insha Allah ka so ji ka san ustadi ne tafhimu la ismul jalala Allah ba Allah ba yace to kai dai kokari ko baka koma sharan baka rinka biyan masu sharan na ka je lahira a ce ya akai ka ce ba labari to ba kan ce yana da wannan wahala da to shi yasa kawai in za ka yi ka roki Allah ka roƙi Allah karka ina yawa ina modibo ga ka a na kai ne farko kuwa yau na zo wurinka eh aka ce dan fulani ne yazo kawai ya daɗe bai sabon haihuwa bai ce hai in na haihu azumi bakwai ana ba shi da in dai namiji ne mai ta yi kiwo azumi bakwai ne. haiku ana haihu ya ce alhamdulillah ya fara azumi ɗaya biyu a rana na uku Allah ya ma yaro rasuwa ana shigo ya kalli gawar da ce hai abin wayau ne to hai sai na shira uku a azin ramadana eh, wai wato shi zai ashirin da shida a ramadan ukun da aka sa ya yi aka yi mai wayau a cire a can <laughs> madibo yali jam yawwa <laughs> yau mun haɗu <laughs> kakka mu zan zo an yan maiduguri su ma za ka ji nasu eh ba manya kenan to ina fata dai jama'a mun fahimta dan haka ba kan ce dai gaskiyar magana barin sa kusan shine abin da ya yake saboda galibi in mutum zai zai hadu jarabawoyi sannan kuma galibi cika shi asalin yana yin wahala kwarai da gaske to waɗannan sune abin da Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan sai aya ta gaba mai Allah ya ce تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء ولو شاء الله ولو شاء الله ما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد بارك الله فيك Allah subhanahu wataala ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita sashin su akan sashi to sai kaga wannan aya da tashin fassarar ta kada ya isa ya samu shafa ma zuciyar mu ruwa da cewa duk yanda zamu je mu dawo a rayuwa sai mun samu wanda ya fi mu idan mun ci wani a wani bangaren to Allah zai kawo wanda ya fi mu a wani bangaren kamar yadda masu iya magana kan ce kalli tsinka jikinka ne fa ka ne amma wani ya fi wani tsayi kuma dukkansu suna maka amfani kuma akwai hikima cikin haka kamar yadda kakan haifi ɗaya fi ka arziki kakan haifi ɗaya fi ka ilimi kakan haifi ɗaya fi ka lafiya kakan haifi ɗa ya zamto ya fi ka wani alkhairi na rayuwa wanda gashi tsatsanka ne wanda asali tun daga gare ka ne ai a tsammanin ba zai kai ka ba to amma Allah ta'ala sai kwatance da mafiya darajar halittu sune manzannin Allah Allah ka ƙara tsira da aminci a gare su Allah ka saka mu waɗannan manzanni da alkhairi sun yi gwagwarmaya sun yi faɗi tashi wurin mu samu imani tun daga na farkon su hannun na ƙarshe Allah ka ƙara musu daraja da matsayi Allah ka sa mu makwabtaka da suran alkiyama Allah ta ce waɗannan manzanni mun fifita sashin su akan sashi kuma ba wanda ya zo ya iyayya da wani a cikin su ba wanda ya zo ya yi ma wani hasada a cikin su bal ma ƙaunan junan su suke manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifa masa da Ibrahimul Mu'azzab da aka wayi gari yace an haifa mun da albariha bi ma'ana a daren da ya wuce yace wa bis bismi abi Ibrahim kuma na rada masa suna da sunan babana annabi Ibrahim kaga a ce faddalna ba'dahum ala ba'd to shine Allah ta'ala ya ce minhum man kallama Allah cikinsu akwai wanda ya yi magana da Allah magana yi magana shi da Allah wane ne wannan annabi Musa a wani wuri Allah ya faɗe shi ce mene wa kallama Allah Musa taklima sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa rafa'a Allah wa rafa'a ba'dahum wa rafa'a ba'dahum darajatin ko sannan kuma Allah ta'ala ya ce kuma ya ɗaukaka wasunsu da darajoji wa ataina Isa ibn Maryama al-bayyinat Allah ne sarki ce ko mun bai wa Isa dan Maryam hujjoji bayyanannu shine albayyinat zamu ji menene su a gaba wa ayyadnahu bi ruhin minhu Allah ta'ala ce kuma mun karfafe shi da ruhi mai tsarki shine wa ruhun minhu ko wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da ruhi wanda yake mai tsarki shine ruhul qudus ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا da kuma Allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayan su ba su yaƙi juna ba bayan hujjoji bayyananu sun zo musu sai dai kuma sun yi saɓani cikinsu akwai wanda ya yi imani kuma cikinsu akwai wanda ya kafirce kuma da Allah ya ga dama da ba su yaƙi juna ba sai dai Allah ta'ala yana aikata asalin wato abin da ya ga dama wannan aya tana da girma kwarai da gaske lokacin da Allah ta'ala ya bayyana ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wato a lokacin da Allah madaukin sarki ya gaska manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karfafe shi a ayan da muka gama fassarawa yanzu yace wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana cikin manzanni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sannan kuma ya tabbatar da yana cikin manzanni daga nan sai Allah ta'ala ya ishara a cikin abin da ya shafi juz'i farko na annabawa wanda ya gabata a cikin wannan sura wanda ya magana game da annabi adam har sai da ya zo maganan annabi dawud ban jaluta da saluta da muka da muka karanta a yanzu to annabi Allah ke tilkar rusul ai alladina zakarahumullahu fi hadhihi sura waɗannan su ne manzanni waɗanda ni Allah zan ambace su a cikin wannan sura ta cikin suratul baqara su ne annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq da annabi Yaqub da annabi Dawud da sauran annabawan da zamu waɗannan a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ambace su yayi bayani game da su to shine yake cewa waɗannan annabawa da kuka ji ni Allah ta'ala nayi bayanin su a cikin wannan sura ta suratul baqara na fifita sashin su akan sashi sannan kuma na sanya wasu sun fi wasu matsayi a cikin su amma dukkanin su suna da siffofi abun godiya suna da wato siffofi da ayyuka waɗanda ke nuna sun cancanci su zama manzanni kuma jagorori bi ma'ana dan an fifita wani akan wani bai nuna hakan ya tauye darajar wani kuma daga cikinsu ba a'a daraja ce ne da Allah ke bayarwa don haka nan fifikon da Allah ke nufi ga manzanni a wannan aya shine fifikon da ya bayar ga annaba kan sashin su kamar yadda yace fabbalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu annabawan sun fi wasu matsayi da daraja wannan a duniya haka abin yake a filin alkiyama ma haka abin zai kasance manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa idan aka zo filin alkiyama Allah zai yi fushin da bai taɓa irinsa ba za a je wurin annabi adam a nemi ceto hadisin na na a cikin al'usulun talata sharhin Usulis talata na malam salih al'utaimin ya kawo wannan hadisin da tsayinsa da bayani mai gamsarwa a ciki a dunkule da hadisin ke ishara gare shi za a je wurin annabi adam alaihi salam ya ce yau Allah ya yi fushin da ba zan iya fuskantarsa ba saboda haka a tafi zuwa ga wani na za a je wurin annabi ibrahim shi ma zai ba da nashi uzurin ya ce ba zai iya fuskantar Allah ba za a je wurin annabi nuh a ce shi ne farkon manzo da aka aiko shi ma zai ce wallahi ba zai iya ba daga nan sai ba da shawara ce ina ga ku tafi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kam wannan bai da wani abin da zai sa ya zama shamaki tsakaninsa da ubangijin da kuke so ya yi ceto don mutane abin da suke so shi shine shafa'atul uzma menene shafa'atul uzma ne a zo a yi hisabi kowa ma ya matsayin shi mutane sun ɗauka daga nan sauƙi za a samu bala'i ya bala'i wasu na ganin to kawai kowa ya san ina ne mane hankalinsa ma ya san ina zai tunkara to ana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda ya tabbata a cikin hadisi zai ce ana laha ana laha ana laha lallai ni na cancanci wannan ceton ba wanda ya dace je ma Allah face ni a cikin hadisin yake cewa zan je gaban Allah subhanahu wata'ala zan je karkashin al'arshin zan fada in yi sujada sai Allah ta'ala ce da ni irfa ra'sak daga kanka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada ne mun ce ayi a duniya wanda ya riga yayi wanda bai yi ba yau zai gane shi يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون dan haka wallahi kana musulmi kai sujada da yawa a duniya bi ma'ana ka yawaita nafil fili saboda baka ga ranar ta filin kiyama zai ce washfa tushaffa mun sa abin da wasal tuta roƙi abin da ka zo roƙo za a baka saboda kai din ka cancanci a baka washfa kuma mun san ceto ka zo nema na al'umman ka to nemi ceto to shaffa za a baka daman ceton manzala sallallahu alaihi wa ya ce a yanzu da nake faɗa muku wannan hadisi zan ma Allah kirari da wasu kalmomin da a yanzu ban san su ba amma Allah ya ce a yayin da ne sujadan zai zai kimtsa min su a raina zan ji su sun zo min sai amfani da su roki Allah kan a zo a yi hisabi to wannan yana daga cikin fifikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya mamman Allah sallallahu alaihi wa bayan ya an kawo waɗannan annabawa sai ya zamto fifikon da aka yi wato shine fifikon da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa domin shine khataman nabiyyin wa imamul mursalin shine cikamakin annabawa ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa misalin matsayina da matsayin sauran annabawa da suka gabata shine kamar misalin gida ne mai kyau wanda aka gina shi aka kawata shi sai dai kafin a gama sai aka bar wani rami na wurin wani bulo guda ɗaya ba a sa wannan bulo ɗin ba Ka ga rashin sa wannan bulon ruwan sama zai iya shigo ya bata duk abu mai tsada da ke cikin ɗakin ƙura za ta shigo ta lalata ɗakin iska zai shigo ya datti da ɗakin duk wanda ya zo sai ce ka gini ya yi gini amma ga shi ba bulo ɗaya ina ma da za a so bulon nan da gini ya zama ras ya ce duk wanda ya gani haka yake faɗa ya ce wa anan lubna ni ne wannan bulan da za a sa a cikin addinin nan da shi Allahu akbar mu kuma sai mu gode ma Allah da mu ne al'umman wanda aka cike da shi din ko ba haka bane Ka ko ga idan har shi ne annabin mu ai ko mu kan mun ji dadin mu saboda annabin mu shine annabin da ya fi kowa baban ka ma idan wani ne kakan ji dadi ko dan za a faɗe shi da alkhairi to ina ga annabinka wanda ya fi babanka a wurinka inda kana da gaskiyar imani to shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shikamakin annabawa kuma ya samu wannan matsayi ne saboda Allah ta'ala duk wani annabi ana aiko shi ne zuwa ga al'umman shi annabi Musa an aika shi zuwa ga bani Isra'ila wannan an aika shi zuwa ga Yahudawa wannan aika shi zuwa ga Nasara fa annabi Isa da sauran to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ursila ila an kafa an turo shi wurin mutane ne gaba daya domin haka din ya sanya kai ba ma mutane ba ursila ila thaqalain aljinn wal ins manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi zuwa ga mutane hadda aljanu ya rinka yi ma aljanu wa'azi yana zuwa ma aljanu wa'azi kuma aljanun ma sun ji wa'azin shi kuma sun yi imani har sun tafi suna yin da'awa gashi na cikin alqur'ani cikin suratul suratul suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منه منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله كاجا الجنين بسكفهم وسمتنا الخير nan take suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani nan take suka musulunta ashe idan an ga shari'a ba a daga kafa idan ka gane wannan abun gaskiya ne karkace zan yi tunani wani tunani ga gaskiya kasan ko za ka kai an jima mutum nawa ne aka tura kofa aka gagawan ko a wancan shekaran ba akwai wadda ta kwanta da asubahi sai dai da yamma aka tura kofa da rana aka ta ba kai jana'izanta haka aka yi haka aka yi kuma aka zo ana ta bin midiya na cewa dan Allah wanda ke da bidiyon ta ya goge a'a wace ta yi mu dan Allah duk wanda ga bidiyon mu bayan mu muke ci gaba da yadawa don Allah a taimaka mana ba shi kenan ba ai kowa a tashe shi kan abin da yake kai eh man mata ala shay'in bu'ita alai duk wanda ya kuskure mutu akan wani abu kan shi Allah zai tashe shi in ka san abin da kake bai da kyau ka daina mana kana lalata tarbiyyar 'ya'yan jama'a kuna kashe mai mutane aure kuna koya musu rashin tarbiyya kuna lalata tarbiyyar mutane kuma ko ce wai a mutu wai ai musulmi ana so a rufa mai asiri me yasa da Allah ya bashi dama bai rufa mu kanshi ba ba su ji wa'azi bane ko ba su san Qur'ani da hadisi bane za ka yi mamakin wanda suke biya waɗannan 'yan fina-finan har suke ganin su wasu zarata wasu abin armashi wani abin a zo a gani za ka yi mamaki ka gama malam aurenta nawa a duniya wata mata ya sadda auren gefe duniyar kinta kawai za ta buga ba abin da ya shafe ta ba abin da ya shafe ta na ga wanda aka yi hira da ita wata na bayanin zaman aure yadda ya kamata ya kasance abun mamaki ka san Allah Allah ba azalimin ba ba azalimin bawa bane bi ma'ana dai bawa kawai ne tambayar sai ya tambaye ta masu saurare za su so su ji musamman ke din eh, ƴaƴan ke nawa ko auren ba da nufin tozar ce ba amma da yake Allah ya nufin ya kama ta wala ta'rifannahu fi lahnil qawl Shi ne sai ce ya kin san abin daga Allah ne kaji albanza yanzu ta gama bayanin duk su suke komai suke kaza wai yanzu da aka zo nan wai abin daga Allah ne wato alkhairin na wurin su sharrin na wurin Allah kenan ta ce an danyi abin da Allah bai kaddara zaman ba wai wanda ba kaddara zaman bai take koya ma wata zama ai faki da shai ula yau ɗi ya lai mutum ɗan duniya ya koya maka tarbiya sai ba zai yiwu ba sai ka saba ganin kawai da littafin iskanci a doron kasa. Allah ta tarbiyya ake su da ilimi ake su da aka ku kyale waɗannan mutanen su ma su tuban ma'alla Allah su bari ga dai shi nan da kanku kun gani in kuka mutu baƙin jini kuke kaman ba sai tsinuwa na mutanen kirki a ce mutum ya mutu wai ana roƙon wai a goge a goge abin da yi ai ya su me bai tuba ma Allah ba me bai tuba ba ai man asha ala shay'in duk wanda ya kokari ya rayu akan wani abu mita alaihi Allah zai taimake shi ya mutu akan abincin da haka yake so ma shi wa man mata ala shay duk wanda ya bari mutuwa ta riske shi akan wani abu bu'ita alaihi ra'al kiyama aka je tashi shi yasa wasu za su tashi tare da fir'auna saboda azzaliman shugabanni wasu za su tashi da masu kisan mutane na walakanci saboda su ma anan sun rinka kashe mutane ba dalili abu har gida a fasa gida a kashe mutum har lahira a mai da mutum kamar dabba ana taka shi ana walakanta shi ana kaza alam ya'lam bi anna Allah yara kai ne wannan aikin baka tunanin ran da zaka tsaya gaban Allah ko ko baka san aljannan da Allah ya bayan Allah alƙawarin ta ko ko wannan da kake taka shi kake mai da shi kamar dabba ka daure shi a daji ka manta ubangijin da yake masujada shi ma yana da inda zai same ka in kana gabe da gata shin Allah ba gatan shi bane sannan waɗanda suke da haƙƙi na tsaye da irin waɗannan abubuwa shin wai tsammanin ku Allah ba zai tambaye ku jina nan waɗannan da ake bari ba me yasa ba a taɓa ɗauke ƴaƴanku ba ku me yasa dangin ku su ba a taɓa ɗauke su a walakanci haka a ba me yasa ku komi naku daban kuma menene za a ce ana da ƙarfi kullun narka dukiya ake yi amma mutane kullum rashin tsaro na shiga cikin rayuwarsu mutane ba su da kwanciyar hankali ba su da inda za su iya sa gaba su samu sauki a cikin rayuwa na rantse da ubangijin da ya halicci sama ba tare da madogara ba wallahi sai Allah tsare ku tsirara haihuwan iyaye ku game da al'amarin tsaron kuma musulman cikin ku kun yi rantsuwa da Qur'ani za ku yi gaskiya da adalci to ku sani wallahi in dai da gaske ne yafi karfin ku ne to wannan kuna da uzuri mun ji amma kuma mu ba mu ga alama yafi karfin ku ba har ga Allah ba mu gani ba saboda idan kun tashi neman ƙuri'un jama'a har ƙauyuka kuna shiga ko ina kuna zuba tsaro ku shiga ku yi kamfen ku yi abin da za ku duk wani project da ba ku gama ba sai ku yi haba haba ku ƙarisa shi shekara hudu ba ku gama aiki ba sai a watanni shida wannan wani irin zalunci wannan wani irin rashin tausayi ne a cikin al'umma wa billahi la ilaha duk mutumin da ya zama azzalimi ko shugaba ko wani dan ta'adda ko wane ne wallahi ran alkiyama a daure Allah zai kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce adalcin ka zai kwance ka ko kuma daga nan an rage daurin gidan wutan jahannaman da zaka khuduhu fa kulluhu thumma jahima sallu wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wallahi duk wanda ya siyasantar da jinin al'umma duk wanda ya siyasantar da zaman lafiyar al'umma ya mai da shi wata kasuwa ta biyan bukatansa to wallahi ya sani ubangiji ba zai bar shi ba azumi ne a bakin al'umma kuma kullum suna roƙon Allah kuma Allah zai karɓi addu'a da haka akwai buƙatar ai wannan ƙasan karatu karatu na biyu a ji tsoron Allah a cikin abin da suke tafiya kuma me yasa sai a wasu bangarori ne wannan abin yake faruwa su waɗanda suke shafaffu da mai ai ba a mutu akwai jihar da yanzu ana fara musu wannan wallahi gwamnan sun yi gyaran murya ba za a sake ba to mu me ya faru yake faruwa talakawan gwamnan sun ma su gan shi ba za su gan shi ba kana da gwamnan da zai ma aiki a jiha amma kullum baya nan a gari ba za ka gan shi ba ba za ka ji ɗuriyar shi ba ba zai je jaje ba abu ba zai faru ka gan shi a gaba ba yanzu ka kalli karamin misali a babin shaida kalli mai duguri kalli abin da profeso zulum ɗin can yake yi shi kam wannan za mu yaba mai yi masa addu'a Allah ka ƙara mishi lafiya da tsawon kwana Allah ka taimake shi akan manufofin shi da alkhairi inda yake kuskure Allah ka yafe mai ka bashi dama ya gyara alal akalla ko siyasa yake yayi siyasa mai kyau ne a fahimta ta ina ga yana da damar faɗin ra'ayina ban ce dole ku kun ɗauka ba amma dai ni wannan fahimta ta ce kuma da na gamsu da ita har a gaban Allah tunda ya nuna damuwar shi ga al'umman shi in an yi zai fito zai je zai faɗa kuma zai yunkuri in an lalata ya gyara kuma ya ɗauki mataki iya abin da zai yi har zuwa matakin da kila shi ma mun jaye shi akalla da ya samu hujja ya samu abin da zai faɗa ma Allah saboda ta gaskiyar magana akwai bukatan a ji tsoron Allah akwai bukatan a duba lamarin rayuwa a fani ba fa gida ɗaya muke da shi ba dukkaninmu nan yanzu muke magana ba wanda yake da tabbacin zai kai gobe ba wanda ke da tabbacin gobewar haka ba za a yi jana'izan shi ba wallahi babu to saboda haka in har wannan ita ce rayuwa yau za ka iya rabuwa da abu an jiman nan a yi jana'izan mutum to menene kuma na tada hankali ka zo kai ta zaluntar mutane ana kashe mutane ba wani mataki da za ka gani ƙwaƙwaran mataki da za a ce ƙwaƙwaran mataki da za a ce yau inda gangan siyasa aka kafa wallahi nan duk ba mu da zaman lafiya duk fastoci ne a cikin gidajen ke, can kiɗa can kaza nan raba kuɗi nan mikin-mikin-mikin, mikin mikin ba dare ba rana a siyawa ne a fitar da kuɗi a yi kaza a yi kaza manzo Allah alaihi wa sallam dan rufe da wannan hadisi yana cewa gushewar ran zuban jinin mumini guda ɗaya a ce an zubar ma mumini musulmi guda ɗaya ya rasa ransa wanda Allah ya ce Allah ta'ala ce wallahi gara ka'aba ta rugurguje gaba ɗaya zama ba in ce da fi ce alƙiblar musulmin duk duniya to gara a ce babu ka'aba ta rushe da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya ya za ku yi da jinanan mutanen da wanda ma aka sani kenan banda waɗanda ba a sani wallahi tallafi ya kamata gwamnati ta tashi ta ji tsoron Allah a maganar tsaron ta sani idan ta fi karɓin al'umma ba ta fi karɓin Allah ba rayuwa biyu muke da shi kuma fitinar da in ba a ƙoƙarin tsaye da wannan abun ba fitinan fa da zai biyo baya ku ɗin kanku kasan ba za ta muku daɗin zama ban kun gama mulkin wallahi tunda dole da cikin mu za ku dawo ku zauna kuma sai kun ji abin da muke ji saboda haka wannan kira ne musamman zuwa ga gwamnati ai dubi dubi mai zurfi akan wannan al'amari gaskiyar magana duk yanda ake tunanin a kyautata zato jama'a fa sun fara gajiya da duk wani kyakkyawan zaton da ake tsammani kuma muna ƙara kira gare ku ku je ku gyara katikan zaben ku kakkaɓe musu ƙura kuma ku ɗauki biro da takarda ku ta rubuta alkhairai da sharrin da aka yi muku kan ka jefa kuri'a sai ka ɗauki statistic ka gani tsakanin amfani da sharrin da aka ja maka wanne ya fi yawa wanda ya rinjaya sai ka yi amfani da shi wannan kuma ya rage nasa. wanda ba za mu ce ka zaɓi kowa ba ba za mu ce ka zaɓi wata jam'iyya ba amma in ta ga abin da aka yi maka ya yi to ka yi in bai maka ba ka san yadda za ka yi eh, kan kuma ku yi kushi ku ce ba za ku yi ba ku je ku yi ku je ku yi saboda waɗancan kishiyoyi namu sun yi nisa ko don su ma tashi ne ma ne ku je ku yi ku tara ƙuri'unku in ta kama za mu yi hudu ba mu gaya muku ta inda za a bi in Allah da zai mun faɗa in mun sauka an so a tura mu gidan yari wannan ba matsala ba ce ba matsala bane Allah ya san mun tsaya inda muka tsaya in ma kashe mu kuka yi muna fatan Allah ya ba mu mutuwar shahada da haka jama'a ku ji tsoron Allah kuma ku ma ku zama kwaɗayayyu ɗan duniya a zo a jaye ka da wani abin da bai taka kara ya karya ba ka cutar da al'umma ka cutar da addininka Allah ka ba mu zaman lafiya ka samu Allah ka kawo mana zaman lafiya ka ba mu shugabanni na gari ya Allah din mai nufin da alkhairi Allah ka tabbatar da alkhairi shi ma a gare shi wanda ke nufinmu da sharri Allah ka mai da sharri a kansa ba mu samu wani kuɗi da ya shigo ba daga jiya zuwa yau amma za mu faɗi account number ɗin account number shine 0018854493 jaiz bank sunan banki kuma sunan account kuma ah, mus'ab mus'ab bin umair ko Mosque and Islamic ah, Center wannan shi ne zan maimaita akauntin 0018854493 da za mu godiya ta musamman kafin mu rufe zuwa ga wani bawan Allah da a har yanzu da nake magana ban san wane ne shi ba a ɗazu ya sanya mana kuɗi na ga sunan shi amma ba zan faɗa public ba saboda ba lallai kila yana so ba amma dai ni ban san waye ba sunan da ya gani ya sanya mana kuɗi a asusun marayunmu na mu'azzini jabal naira miliyan ɗaya a matsayin gudunmuwansa ga marayu